أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين حافظين كراما قاتبين يعلمون ما تفعلون الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata daga Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah bisa ga baiwa ce da arzuta mu sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu littafin sa mai girma muna cikin suratul infitar satin da gabata mun tsaya aya ta biyar yau insha Allah subhanahu wata'ala darasin mu zai fara daga aya ta shida marubucin wannan tafsiri Allah shi mishi rahama ya saka mishi alkhairi yace thumma nabbaha ta'ala sana Allah ya fadakar ya fadakar da al-insana jinsin mutum shi ya baki ga irin abin da ya kamata an yahtamma bihi mutum ya ba da cikakken kulawa ga wannan abin wala ya shukalu, kai ya shagalta gururin nafsi da rudin rayuwa ce ma'ana cikin waɗannan ayoyi Allah zai faɗakar da jinsin ɗan adam game da abin da ya kamata ya ba cikakken kulawa ya himmantu a kansa ya zama ya canya lokaci ne akan wannan abin kada ya kuskuri ruɗi irin na rayuwa shagaltar da shi daga ire-iren waɗannan abubuwan da su suka kamata ɗan adam ya ba himma so ya kamata ta tafiyar da lokacinsa a kansu faƙada sai Allah mai girma ce ya ayyu insan ya kai mutum malam ya ce haya da kafiru ya kai kafi ma me ya rode ka bi rabbika game da ubangijinka alkarimi mai girma alkarimi mai karimci hatta a tsaitahu haka saba mishi me ya rode ka game da ubangiji wanda yake da sifar karamci <clears throat> wanda yake basuwa tun ba a bashi ba kuma wanda yake mayar da fiye da abin da an ka bashi an bashi bai roɗe ka haka saba mishi ta hanyar cewa an sa abin da yake rudin ɗan adam ya saba ma Allah mai karimci shine jahilci da kuma shaidan da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci ‘yan adam da shi shaidan da jahilci su suke ingiza bawa zuwa ga saba ma Allah Allah karimi Allah mai karimci da ya karrama dan adam walaqad karramna bani adam mun karrama yan adam karimi mai cikakken alkhairi wanda ya samar bayan babu ya yi rido. kuma ya zo da adam a duniya ya ba shi rayuwa da lahiya da abinci sauran bukatocin shi ya gina mai wannan ƙasa ta duniya daidai da bukatoci ne na yau da gobe ya hore mishi abubuwa da dama don su yi mishi hidima har wasu jinsin mutane suwa wasu jinsin mutane hidima kai mutum ne amma sai wani mutum ya maka hidima saboda Allah ya nuna karrafawa ce a gare ka sai zanga wani mutum kai mutum shi mutum amma sai ya daukan mata ka shi zai maka hidima wurin bayan bukatocinka ya zama mai wanke maka suturanka mai maka sharan gidanka duk wannan nau'i ne na karramawa Allah kuma Allah ya halicci wasu rayuwa da sun su abin hawa ga ɗan adam irin su doki da ragubi da jaki ya ba shi abubuwan hawa bayan na daidai da zamani ne da rayuwa ne duk wanda yana cikin babban karimcin Allah wanda in ɗan adam yana sa shi gaban sai yana tunani a kansa to zai ji kasala ta yunkurawa ya saba ma ubangiji mai irin wannan karimci gari. shi saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala fa faɗi kaɗan daga cikin karimcin sa ga ɗan adam allazi khalaqaka wanda ya halice ka da babu ka yanzu sai ga ka kana zero ka koma ɗaya ba da allam kun bayan da babu ka fasawaka karimci na biyu bayan karimcin halittarka da Allah bai so ya halicce ka ba da ba wanda zai halicce ka to sai Allah sai ya halicce ka karimcin farko kenan karimci na biyu kuma sai daidaitar da halittarka ja'alaka mustawiyal khilqa wanda yake mai daidaitar halitta salim al'awa mai lahiyayyen gabbai karimci na uku laka kuma ya sanya ka mai daidaitaccen tsarin halitta bita hafifi lak wa ƙuri'a karanta bin tashdidi fa'adalak kufiyu na gaba dai sun karanta lak ta habibi wanda ba kufiyu na ba su da suke karantawa lak ja'alaka Allah ya sanya ka mu'tadilal khalqi mai ta halitta mutanasibil a'ba mai tsararrin gabbai gabban ka da Allah ya maka sai tsara laysa yatun aba wa min al-ukhra ba wani hannu da yake wani tsawo hannunka na dama bai yi na hagu tsawo ba aurajulun aurajulun ko wata kafa aka wani bin al wata yi wata tsawo da Allah ya so kawanka ta dama ta tsara ta hagu tsawo da rabin inci da za a kana ta ya karkace ka yi sama ka yi kasa haka za a kama ta ya sama kasa da Allah ya so hannunka na dama ya tsara hannunka na hagu tsawo da rabin inci shi ma da za a ga biya ka ba daidaitatta ba amma sai Allah daidaita jakka. wanda idan aka samu rashin daidaito ko daga mafi karamcin gabbai ta za ka ga mutunta mutum na ƙasa kyawo ne yaro yanzu ko hakura idan aure guda yi ya fito waje daga tsarin saura ko ya yi ciki ta za ka ga ya rage wannan adam abin nan da kyawo to haka Allah ya halice ka bai sanya ka wata gaba ta ya wata tsawo ba sai daidaita ka da wata gaba ta ya wata gaba musamman kawa guda ta yi guda tsawo da ɗan adam zai zai ta yi mai wahala ya yi ƙasa ya sama fi ayi suratin a cikin mafi burgewar sura mafi ƙayatarwar sura ma matuƙa sha'a da ya so ka ya haɗa halittarka ai ke ayi suratin min as tsoron ajiba a cikin mafi burgewar sura daga cikin surori masu ƙayatarwa alhassana masu kyawu allati sha'aha wadda ubangiji ya so waqata qaha ya hukumta ta ko waqata a mashi'atu soyuwa ne ta hukumta ta waqata a mashi'atu min hasanin na mai kyau wa kabihin da mai muni wani Allah ya shi mai kyau wa kabihin wani kuma Allah dace shi da sura maras kyau wa tulin wani dogo wa kisan wani guntu gajere wa zukura wani namiji wa nusa wani mace duk wannan bambance-bambancen halittu da Allah ya tabbatar da iko ne da kudura dai ya ja hankalin bayansa zuwa ga shi cancanta a bauta mai shi kadai sai a halicci bayi dai daban-daban sa'annan kuma don ya zaba da su zuwa kan kammala idan ka samu kana da wani kasa wani bangare to kai kokari ka kammala kanka kamar yadda aka ce al-jahil jahil babban malami ne an yi mai halitta maras kyau sai ne da madibi ya ga huska ce wanda ke daga irin wani Allah cikin shi sai ce to wannan na ƙasa ba abin da zai iya kammala ta in ba ilimi ba don haka sai ta kuma akan neman ilimi don haka duk wata na ƙasa da aka gare ka in kan nemi ilimi to ilimi sai ya goge wannan na ƙasa sai a ga kammalan lusura da bukata da kai cikin na ƙasan ka don kona da ya ga kai ba ka yi tashi tsaye mu kake in kana da ilimi mai kawa ko yula heye sai ya zama mai yama hidima albarkar ilimin to so da ka da jihar sai ba ka cewa dai lalle akwai da kasa ga halittar bukka ta sai ta kuma kawai ne kama neman ilimi sai ilimin ne ma ba yawan sai zama ma a kasuwa zai dauki hayar shagon mai littafai akan ya biya shi shagul ne ba don kai ba sai dai ta dauka wanga littafi ni ba su kyau kai ni ba sai kai ne da littafi zai biya ka kudin kwana shagon ka to haka ne aka ce har littafi ba su kamar mai yan mutu lodin littafi su ke su kamar mai suka rihe yan mutu to a cike-cike ne in dan adam Allah ya dace shi da wata dakasa kuma sai bude mai hanya ta kammala dakasa in kana da dakasa to samu kammala ta ilimi in kuma mace da an ga irin wannan halitta ta da ƙasa to ta lizanci biyoyi masu kammala ta irin kamun kai da kunya da ita ma ilimin ta yaka ta kammala to duk wannan nau'i ne na karimcin Allah subhanahu wa ta'ala kalla Allah subhanahu wa ta'ala ce ashe radab kalima ce ta kwanatsuwa ana likitira daga barin rubuwa bi karamin lahi da karimcin Allah ta'ala kan zama Allah karimi ya rude ka haka saba bal tukazzibu da a ba ma wai godiya akan karimcin Allah ba da la'akari da shi ku bauta mai shi kada a ku kareta ma kuke yi biddini da ranar sakamako kuna ma kareta da ranar sakamako idrab intiqali ila bayani ma huwa asali kawai da kawai ne na ciratuwa daga magana zuwa bayanin abin da shine mafari na asali fikitirayin kuffar ga abin da yake sa kafirai suka rudu al-muhaqabi na ake magana da su suka rudu saboda sun karyata da tilar sakamako don wanda bai yadda in an mutu ana tashi ba to bai cin wayayyun gobe shi abin da ɗauka daga wannan rayuwa ba wata rayuwa don haka ba abin da zai sa ya bar abin da ya son shi duk wani abu da rayuwa take sha'awa yake so yake bukata zai abi ne saboda bai zulumin akwai wata rana da za a tayar da shi a yi mai lissafi a yi mai sakamako bindin kuna kareta da ranar sakamako ya da ci aljaza da ranar sakamako al'ama da akan ayyuka wa inna alaikum lahafizin lalle ko haƙiƙa tare da ku akwai matsara min al mala'ikati na mala'iku ya malikum ga ayyukan ku akwai mala'ikun da Allah ya sanya masu tsaro ga ayyukan ku fa baki ya kamata an mu ku ba da cikakken kulawa bi islahiha ga gyaran ayyukan nan naku da mala'iku suna nan an wakilta su akan lisafta waɗannan ayyukan naku to waɗannan ayyuka shi kamata ku dukkuma ba da cikakken kulawa ku gyara wa tatrukul iktirara ku rabu da ruduwa fi hawakum da sauran kan ku bari sauran ku da biye ma sha'awar rayuwar ku ya rode ku daga kokarin gyara waɗannan ayyuka da mala'iku suke lisafcewa suke tabbatarwa daga gare ku suna kai wurin ubangiji ثم وصف المخاطبين المحافظ محافظين nan Allah ya da masu tsaro li yurafa maqamuhum don a san matsayinsu inda lahi a wurin Allah ta'ala sai Allah ya kawo sifar kun da yin wakilta don su zama masu tsaro ga ayyukan bayi ba don komai a baci sifar su ba don a san matsayinsu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake su matsaran nan kiraman masu daraja ne inda lahi a wurin Allah masu girma ne a wurin Allah wal karim mai girma la yukhalifu amra sayyidihi bai saba ma umarnin mai gida ne min hibzi a'mal ibadi na tsaron ayyukan nan na bayi katibina kuma kwararru a wajen rubutu marubuta kwararri laha ga ayyukan bayi fala yasqutu minha shay'un ba wani abu ne ke faduwa daga ayyukan bayi komi sai sun rubuta ya wani mata fa'adun kuma sun san abin da kuke aikatawa ala wula ya haɗa al tsawaya duk da ba su san abin da an kumshe cikin zuciya ba an bawaya abin da ke nade a cikin tunanin zuciyarka suka su bi Allahu karim Allah ne karimci shi ke bacin sanin abin da a cikin ah, a koyi a cikin zukata amma su wala da kuma san abin da a a cikin zukata ba suna aiki ne da zahiri zahiri suka sani fa Allah subhanahu ta'ala ya sifanta waɗannan mala'iku da zama su hafaza yace wa inna alaikum la hafizin ka kenan hafizaini masu lisani na kwakwa masu kiyayewa ba su karawa ba su rakewa sun kware a lissafi da bibiya a wani dukka sannan kuma babu jahilci tare da su ya alamu da ma tafa'aluna yana nuni ba jahilai bane masana ne akan hanyar don haka wani abu ba zai rikice su ba wani aiki ya rikitar da su ga wani aiki ko sun zarta da wani abu sannan ga su kiraman masu girma masu ɗabi'o'i na daraja babu wani za a yi sai yi yaudara ko su tozartar da aikin da aka sa ga amana duk abin da ka rubuta ka aikata shi za su rubuta za su rubuta a tsaye da wannan matsayin hujja a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama saboda haka duk abin da kai sun rubuta kuma shi ne sakamakon da za ka samu a ranar alkiyama. Inna al’afurara na rim, wa inna al’ujjara lafija him, ya fi launa yawon وما هم عنها بغائبين ثم شرع أن الله تعالى يشغى في بيان أتكلم بيان ما يتوبون من أجله هكذا ما يتوبون من أجله وما يكتبون ما يكتبون يوما ما يكتبون من أجله sa'annan adali ko li adali ma ta fi cikin bayanin abinda mala'ikun da suke rubutawa saboda shi faɗaɗa sai Allah ya ce inda labarara hakika mutane muminai masu gaskiya ga imanin ay al na as-sadiqina fi imanihim mu'minai masu gaskiya ga su masu imanin da gaskiya lafi na'imin suna cikin ni'ima ai jannatin aljanna don na'im ni'ima wanda aljanna shi ne wurin da ake samun ni'ima wa innal fujjara su kuma kangararru ai al-kuffara kafirai labi jahim suna cikin wuta narin muhrikatin wuta mai tsananin kona ha, za su shiga wannan wuta yadkhulunaha wa yuqasuna harraha za su shiga a cikin wannan wuta kuma su yi zozayya da zafinta majin ranar sakamako jaza ranar sakamako wa ma hum ma'ana da kuma su yan wuta ba za su kasance a duk fitarwa ba daga cikin wutar ba za a fitar da su ba ai bi mukhrajina wa ma hum minha bi mukhrajin za su kasance abin fitarwa ba daga cikin wuta su kadare in sun shiga har abada ba za su fita ba to duk rubutun da mala'iku ka yi suka yi ne don ɗaya biyu wanda aka rubuta ayyukan alkhairinsa ya zama cikin al'abrar ya samu na'im wanda kuma ba da alkhairi sai sharri mushrik kafir ya kasance a cikin fujja ya shiga a cikin jahim wanda zai dawo a cikin har abada وما Allah ce wa ma adraka me ya sanar da kai ai a hada maka me ya sanar da kai ma yau mujin ko ne ranar sakamako sunna ma adraka sannan me ya sanar da kai ma yau mujin ko ne ranar sakamako ka azimul li sha'anihi wannan girmamawa ne ga sha'anin rana kuwa shi wannan rana yawma shine yin bilfati yawma shi ne yini ibnu kafirin da abu amr da yaqub sun karanta yau saura ko yau ma libina'ihi don gine shi lil idafati don rabawa lil ba ba'dahu ka fi'lin da yake baya gare shi la tamliku nafsun rai ba ta mallaka li nafsin ga wata rai shay a komi minan an Minan ha min an-ni'mati nikma ai kafin na ko fa wani ko kafin ne min an-nikma eh kafin na azabu هو من النعمة من النعمة وملك الشفاعة من ذكر شيء لبعض الناس كوزمتاني إنما هو بإذن الله waɗanda suke ranar alkiyama za a ba su ceto mallaka ce da izinin Allah ba suna mallakar ceton ba da ƙarfin la bi tariki sunfa ba ta hanyar ƙarfi ba wani sikila da kaɗaituwa ya zama ko Allah ya so ko bai so ba shi ne sikila, kaɗaituwa da ƴanci na yin abu a ba za su yi ceto ba sai Allah ya so ko ba za su ba su da wani yin karfin ceton sai Allah ya ba su yi qala ta'ala man zalladhi yashfa'u indahu wa zai ceto a wurin Allah illa bi izni in ba da izini ba ba wal amru al'amari yawma idhin wannan rana lillah yana ga hannun Allah shi kadai duk da wasu al'amura da ya ba wasu bayi ne ya amshi sun koma gare shi gaba ɗaya la amra fi ghairihi babu wani umarni ga wani ne fihi a wannan rana ai la a hadin min tawassudi fihi ba wani ranar alkiyama wanda zai iya shiga tsakanin Allah da bayi ne in ba waɗanda Allah ya faɗi ko sai ceto ba wannan kuma in daga gare shi fi khilafin duniya sabanin duniya aw la yumakkanu ahadun min at-tawassul ba ba kowa dama na wani shiga tsakani a wannan yini sabanin duniya nan zaka ga akwai wasu al'amura ga hannuwan dama asalin al'amari gaba ɗaya na Allah lillahi al'amru min qablu wa min ba'd qul inna al'amra kulluhu lillah to amma nan duniya Allah ya bada um, al'amari ga hannun wasu sai zan akwai wani al'amari ga hannunka kamar yanzu al'amarin iyalinka ga hannunka yake wa amur ahlaka bil salati wa sabir kaga wannan al'amari Allah ya shiga hannunka wa amur ahlaka idan kenan na duniya akwai al'amari ga hannun wasu ko mhm. sannan wa ulil amri minkum ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri ina akwai masu al'amari ga hannun sunan duniya don ga Allah ya ce wa ulil amri mafhumun kai hadda ma mafi lalacewar mutane Allah ya jingina al'amari yake wattaba wattaba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid kaga ashe fir'auna da abu ko bai da shi to duk wadanda amru amru da aka hannun wasu na duniya da Allah ya ba su ranar alkiyama zai anshe shi duk su koma gare shi don haka wal amru ba izin filla. yana yawa da duniya kana ma da wanda zakaba ba umarni kasa da kai to ranar alkiyama ba nan duniya ma wani in yana zabe wasu ake wani shi suna mai bibita ita ra kuma ba ma zahi kila ɗakin da yake ba akwai yin gabanka amma zai su yi mai bibita saboda ka haɗaida da sarauta to ranar alkiyama wanda ka shi ba bibita ko ta ka gudu ka ka yadda ka bane ne ma bibita ta ake nan duk al'amari ya fance ga hannun kowa nan duniya sai a ce nan wurin wani nan gidan wani nan milki ne na to ranar alkiyama tun mallake-mallake sun koma ga hannun Allah babu mai komi wanda ka shigo duniya haka za ka tashi ka shigo zindir haifin wanka za ka ta kuma ranar kyama za a ta ku za a tashe ku zindir ba mai ko wani kyalle a gaban shi ko bayan shi saboda haka wani amur yau mai zin lilla. bisa hakikani ne nan duniya akwai al'amura ga hannun wasu waɗanda Allah ya sa al'amura da waɗanda an nashi da waɗanda ba nashi ba ma'ana nagari da waɗanda ba gari ba har fir'auna ba amur fir'auna bai rashi amma ranar alkiyama Allah zai an shi dukkanin al'amari sai ga hannun kowa zai ga shi muna roƙon Allah subhanahu wata hana da albarkar wani littafin sa mai girma mai hikima ya samu a gehen abararu a wannan rana ya nisantar da mu daga gehen alkunja muna roƙon Allah subhanahu wata hana shi amfanar da mu da abin da muke karantawa na littafin sa mai girma ya ba mu ikon aiki da abin da aka hora mu yi a cikinsa ya ba mu ikon nisanta da barin abin da aka hora a bari daga cikinsa ya ba mu ikon ɗabi'antuwa da ɗabi'oyin da ya karantar kyawawa da dubba masu kyawu Allah subhanahu wataala ka sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba insha Allah subhanahu wataala wannan shine karshen darussan mu na wannan zango na wannan tafsiri sai bayan idin sallar azumi za mu tashi suratul mutaffifin wailul lil mutaffifin inshallah subhanahu wa ta'ala wa subhanaka rabbika bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh